biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal da yau za mu tashi daga kan aya ta 88 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نعم Allah ta'ala yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yusidun waɗanda suka kafirce kuma suka kange suka hana bin hanyar Allah zidnahum azaban za mu ƙara musu wata azaba fawqa al'azabi sama da wannan azabar da suke ciki bima kanu yufsidun saboda abinda suka kasance suna yi na barna wa yawma nab'athu fi kulle ummatin shahidan alaihim anfusihim kuma ka tuna ranar da zamu tasar wa kowace al'umma mai mata shaida daga jinsin su waji'na bika shahidan ala haula kuma muka zo da kai kana mai shaida ga waɗannan wato al'ummarka ka nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay' kuma mun saukar maka da littafi wanda yake kunshe da bayanin kowane abu wa hudan kuma yake shiriya wa rahmatan yake rahama wa bushra yake bushara lil muslimina ga waɗanda suke musulmi ubangiji ta'ala yana gaya mana sakamakon waɗanda suka yi kafirci sannan kuma suka hana wasu su bi hanyar Allah cewa wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yana daga cikin abin da Allah ta'ala yakan rubanya azaba saboda shi allazina kafaru wa saddu an sabilillah waɗanda suka kafirta sannan kuma suka hana bin hanyar Allah wadaka laifukan su guda biyu manya-manya laifi na kafirci sun butircewa Allah sun kafircewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na gaskiya wannan bai ishe su ba sun hana kuma bin hanyar Allah wato suna kokarin su ga dukkan wani wanda zai musulunta sun hana shi musulunta ko ta hanyar barazana su tsoratar da shi ko kuma ta hanyar su kwadaitar da shi wani abin duniya da zai bi su a kan ya bar musuluncin ko kuma ta hanyar su rika bata musuluncin suna jingina masa abin da ba gaskiya ba su rika ɓata sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna jingina masa abin da ba gaskiya ba kafirai a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun yi wannan bayan su karan kansu sun kafirta sun yadda su bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kan abin da ya zo da shi wannan bai ishe su ba har sai da suka rika wato tsayawa su ga cewa dukkan wani wanda ma yake so ya musulunta ba su musulunta ba sukan aika samari ko wasu magoya bayansu su je bakin gari a tsaya dukkan wani wanda zai shigo bako kafin ba ya shigo ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wa sallama a tare shi a gaya masa cewa to idan ka shiga garin nan akwai wani yana nan wanda ya bayyana a cikin a kwanakin nan ɗaya ne daga cikin mu amma kuma yana da awar cewa shi annabi ne an masa wahayi kada ka yadda da shi ko da ya kira ka zuwa ga abin da yake kiran mutane zuwa gare shi kada ka yadda ka bi addininsa kada ka amince da shi domin matsafi ne ko mawaƙi ne ko su ce abin da boka ne ko bai taɓin hankali wato za su rika ɓata sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama tun ma kafin baƙo ya shigo gari tun ba kafin ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da amir ibn tufail Addausi dausi ya zo zai musulunta haka suka yi masa abu dhar al gifari lokacin da ya zo yana binciken ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka ya ga tashin hankali suka rika razana shi saboda haka wannan yana daga cikin abin da suka rika amfani da shi wajen su ga cewa sun hana mutane su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam su bi abin da ya zo da shi na gaskiya wanda kuma wannan abu ne wanda ba zai gushe ba makiya Allah suna amfani da shi wajen su hana mutane gane addinin musulunci kokarin yaba addinin musulunci wasu abubuwa ko wasu sifofi ko wasu aikace-aikace wanda ba aikinsa ba a jefi musulunci da ta'adda kiran shi addinin ta'addanci ne ko addini na ta'adda ko a ce addini ne na mutanen ƙauye mutanen sahara ko a ce tunani ne na alkurunul wusta zamanin da can kafin a samu wayewa haka za ka yi ta jin kalmomi daban-daban da ake faɗa domin a ɓata musulunci to shi ne Allah ta'ala yake ba da labarin irin azabar da ya ta da ga waɗanda suke irin wannan aiki allazi na kafaru wa saddu an sabilillah waɗanda suka kafirce wato a karan kansu wasaddo an sabilillah sannan kuma suka kange suka hana wasu bin tafarkin Allah zidnahum azaban fawqa al'azabi za mu kara musu azaba kan azaba wato akwai azabar su ta kafirci wanda wannan daman aje aje take tunda har suka kafirta to akwai azabar da Allah ta'ala ya tanadar da waɗanda suka kafirce suka mutunci to banda wannan kuma za mu kara musu wata azabar ita ce azabar saddu an sabilillah laifi biyu Allah ya faɗa saboda azabar sai ta ta rubanya ta zama biyu laifinsu na farko kafaru laifinsu na biyu saddu an sabilillah saboda haka sai azabar ma ta zama guda biyu zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun saboda abinda suka kasance suna yi na barna wato wannan yana nuna maka cewa yadda aljanna ko sakamako na ubangiji yake hawa hawa wani ya fi wani wani ya fi wani to haka ita ma azaba take ba wai duka wanda ya cancanci azaba ba ko da kuwa kafiri ne za a yi musu azaba iri ɗaya a'a su ma darakat ne kamar yadda aljanna take darajat Wani kullin darajatun mimma amilu to haka nan su ma suke darakat innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nari walan da lahum nasira sauraka su ba azabar ta wani ta ta wani ta wani ta ta wani gwargwadon yadda mutum ya yi kafirci wannan ibn al-qayyim a cikin littafin sa tariqul hijratain yi magana akan kashe-kashen wato kafirai da kuma waɗanda suka fi kowa shiga cikin tsananin azaba ranar gobe kiyama ya ce ana kausasa azaba ga kafirai bayan azabar kafirci akan kausasa ga wasu saboda wasu abubuwa guda uku ko dai saboda aƙidar da suke da ita kafirci aƙida ce wata kai matuƙa wajen muni kamar aƙidar waɗanda gaba ɗaya ma ba su yarda akwai Allah ba ba su yarda akwai mahalicci ba ba su yarda da cewa Allah ta'ala shine wanda ya halicci duniya kuma shine yake gudanar da ita ba ba su yi imani da samuwarsa ba ba su yi imani da samuwar mala'iku ba ba su yi imani da manzanni ba ba su yi imani da ranar lahira ba to waɗannan babu shakka kafircinsu yana da tsananin kwarai da gaske waɗannan za ka ga cewa hatta malamai malaman fiqhu suna cewa irin waɗannan da suke da irin wannan aƙida waɗanda su ne al-mu'attila ad-dahriyya waɗanda ba su yadda da akwai mai samarwa ko mai kashewa ba ba su yadda akwai Allah ba suna cewa ma rikuna illa dahab ba wanda yake tafiyar da mu sai daɗewa daɗewa ce kawai take sawa a mu amma ba wai Allah ne yake kashe mu ba ba su yadda da wannan ba to a ƙa'ida ta malamai suna cewa waɗannan ko in aka same su babu maganar majiziya wato a karɓi wata jiziya a gurinsu ko kuma a ciyan kansu ko a auri matansu waɗannan babu wannan wato sassaucin tsakaninsu da waɗanda suka yi imani da Allah da samuwarsa saboda kafircinsu kafirci ne mai tsanani akwai jiha ta biyu wato ɓangare na biyu da shi ma kafirci yakan yi kauri ya yi tsanani azabarsa ta zama tarubanya wato mutumin da zai zama ya san Allah ya fahimci gaskiya ya fahimci gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka ya tibiri ya tirje ya yi taurin kai ya yi tsaurin kai ya ki imani kamar irin yadda yahudawa suke kamar da Allah ta'ala ya ce ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wa sallama sun san gaskiyarsa kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu wato yadda suka san ƴaƴan cikin su haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai ce ya haifi da amma bai san shi ba saboda haka illa iyaka dai gaskiyar ce ba sa so inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna dai koya gaskiyar ne su take ta su danne ta alhalin sun sani shi yasa suka zama al-maghdubu alaihim waɗanda Allah ya yi masu fushi wato bayan batan nasu akwai bata na fushi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin saboda fushi biyu ga fushi na na cewa sun suna kafirci ga kuma fushi na cewa sun san gaskiya amma sun ki aiki da ita to babu shakka waɗannan kafircin su yana da tsanani sosai shine irin kafircin fir'auna da mutanensa bayan ya ga gaskiya ya ga hujja karara annabi musa ya nuna masa hujjoji da mu'jizozi daban-daban amma duk da haka sai ya butulce ya kiyarda Allah ta'ala ya ce wa jahadu biha wastaifanata anfusuhum zulman wa uluwa wa jahadu biha wastaifanata anfusuhum suna jayayya suna musu da hujjojin da annabi musa alaihi salam ya zo da su amma kuma zukatansu sun tabbatar da cewa haka ne laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura annabi Musa ya dube shi yace ka wannan abin babu wanda ya saukar da wannan ayoyin da wannan da'awar da nazo maka da ita illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin sammai da ƙasa shi yazo da shi ya saukar da wannan hujjoji ne karara annabi Musa yake ga masa ka sani kawai dai halakakki ne kai fir'auna saboda haka waɗannan kafircinsu yana da tsanani shi yasa ubangiji ta'ala yake gaya mana sakamakon su annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab Allah ta'ala ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce ake wuta ce ake bujuro musu da ita wato ake azabta su da ita safe da yamma tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halakar da su a cikin ruwa to bayan halaka ta cikin ruwa kuma wuta ce take bibiyar su ba dare ba rana yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya sannan Allah ce ranar da alkiyama kuma za ta tashi Allah ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da jama'ar fir'auna mafi tsananin azaba wato ba a shigar da su cikin azaba ba a shaddal azab saboda mai saboda kufruhum kufru inadin kafirci ne na sun sani sun san gaskiya amma suka taki suka kiyarda da ita to idan har Allah ta'ala yana gaya mana cewa su kansu mabiya fir'auna din jama'arsa Allah ta'ala yana cewa a shigar da su ashaddal azab to ina ga shi fir'aunan kansa babu shakka shi tashin sai ta dara tasu shi yasa aka zo shiga ma shine a gaba yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sal wirdul mawrud Allah ce shi zai wuce gaba shine jagora sai ya fara shiga tashi sannan sauran su shiga to kaga wannan shi ma kafirci ne wanda yana da tsanani wanda a dalilin sa ubangiji ta'ala yakan tsananta azaba kafircin irin su Abu Jahal irin su Umayyah ibn Abi Salt umayyah ibn abi salt wanda ake cewa amana shi'ruhu wa kafara qalbuhu waƙe-waƙensa da ya rika yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama duk waƙe-waƙen da suke nuna tauhidi suke nuna ya fahimci Allah ɗaya ya kamata a bautawa suke nuna cewa ya fahimci gumaka ba abun bauta bane ya fahimci shirban banza ne yana waƙe-waƙe irin wannan ana kiransu asabi'a wato wanda suka karkacewa addinin iyayensu haka aka kiran su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi Wasallama ko kafin bayyanarsa to bayan annabi sallallahu alaihi Wasallama ya bayyana ya yi kira zuwa ga tauhidi sai shi wannan mutum wanda a da can shi ma abinda yake kira zuwa gare shi kenan sai ya kafircewa annabi sallallahu alaihi Wasallama. duk da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa irin abinda shi ma yake faɗa ne tun kafin yi cewa bautar gumaka ba gaskiya bace bautar Allah shi kadai wannan shine da ya kamata to amma yana zaton cewa saboda ya shiga cikin kasashe na larabawa irin ya shiga irin kasar sham ya haɗu da kiristoci ya ji wasu abubuwa na littattafan da Allah ta'ala ya saukar ya samu bayanin cewa Allah ta'ala zai aiko da wani annabi a cikin al'ummar larabawa sai yake zaton cewa ko shi din ne za a aiko to ganin cewa ba aiko shi ba sai hasada ta kama shi ta ci karfinsa har ta sa ya kafirce wanda zai nuna maka wato mugun dafin da hasada take da shi hasada ba inda ba ta ja mutum ya fada ramin halaka saboda haka wannan kafircinsa ba karamin kafirci ba saboda kafirci ne na inat ya san gaskiyar amma ya sa kafa ya take akwai kuma kafirci wato wanda shi ba yana da tsauri shine wanda wannan ayat ta zo da shi shine bayan mutum ya kafirce kuma yayi ta sa'ayi yayi ta kara kaina yana kai kawo ya ga cewa ya bisha ya bici hasken Allah ya bici hasken gaskiya ya hana mutane wato shiga addinin musulunci to waɗannan bangarori guda uku kowane bangare kafirci ne wanda yake mai tsanani mai tsauri wani zai hada duka uku wani zai zama ta bangare biyu ne wani kuma ta bangare daya amma dukkaninsu azabar su sai ta dara azabar wanda shi dai kawai ya tashi ya samu kansa cikin kafiran saboda haka shi ba na addinin kafircin ko kuma ana an yaudare shi an rude shi an nuna masa cewa abin da yake daidai ne saboda haka yana kansa amma kuma za ka same shi yana zaune da musulmi lafiya baya cutar da muminai baya cutar da su to wannan babu shakka azabarsa ba za ta kai na waɗancan ba ko ba ka same shi watakila ya yi imani da cewa akwai Allah kuma Allah ɗaya ne ko ya yi imani da cewa akwai Allah akwai mala'iku akwai ranar lahira ya yi imani da jinsin littattafai ko da bai imani da alkur'ani ba ya yi imani da littattafan da suke suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da jinsin manzanni ko da bai yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba amma ya yi imani da dukkan annaba da suka gabace shi to wannan babu shakka azabarsa duk da ya kafirce azabarsa ba za ta kai azabar waɗancan ba shi yasa wato malamai suke cewa shi kansa a kafircin hawa-hawa ne akwai magana da imamun zahabi ya yi a cikin sayar alamin nubala lokacin da yake tarjamar bishir ibn giyas al-mirrisi wani ɗaya daga cikin shugabannin bida'a ta itizal bida'ar mu'tazilanci bida'a ta mu'tazilanci sai yake cewa bayan ya kakkawo maganganun da malamai suka yi a kan shi bishir ibn giyas al-mirrisi mu'tazila ƙungiya ce a cikin musulmi kuma su ma sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sun yadda da Qur'ani sun yadda da shika-shikan musulunci illa iyaka wajen irin yadda suke sifanta ubangiji ko suke kore wasu sifofin ubangiji suke cewa ubangiji bai sifantu da wata sifa ba ko suke cewa alkur'ani makhluk wato halittacce ne halitta sa kai kamar sauran halitta da sauran manya-manyan bid'o'i da suka shigo da su a addini yasa wasu malamai har suka tsananta game da sha'anin su har ma wasu ce kafir wato wanda abin wanda man kala alquranu makhluq huwa kafir wanda zai ce alqurani halittacce ne to kafiri ne kamar maganganun su imam ahmad to shine shi al-imam az-zahabi bayan ya kawo maganar malamai akan bishirul mirrisi sai yake wata magana yake cewa man kuffira bi bid'atin wa in jallat laysa huwa mithla al-kafir al-asli wala al-yahudi wala al-majusi ya ce wanda girman bida'arsa ta sa ya kafirta ko aka kafirta saboda girman bida'arsa yake cewa to ba za a taɓa daidaita shi da kafiri na asali ba wato original din kafiri ko kuma ba yahudi ko ba majusi yace ba za a daidaita wannan da wancan ba kamar irin maganganun da malamai suka faɗa kan jihar ibn safwan misali eh, ko shi bishir al-murrisi ko al-ja'd ibn dirham wanda asalinsu suna azumi suna sallah suna duk suna abubuwan da musulmi suke yi sai dai sun zo da wasu ingima da ingima bidoyi manya-manya da malamai ba za su iya jure musu ba kuma suka zama ru'us wato suka zama shugabanni a cikin harkar bannan bid'a din to har ta kai wasu malamai sun jefa musu kalmar kafirci ne zahabi yake cewa waɗannan ko da an cewa mutum saboda bid'arsa kafiri ne amma yana sallah yana azumi to ba zai zama daidai kafircinsa ba zai zama daidai da kafircin a kafirin da yake gangariyar kafiri ba kafiri tantagariya na asali ɗari bisa ɗari ko ba yahude ko ba majuse yake aballahu an yaj'ala man amana billahi wa rasulihi wal yawmil akhiri, wa saba, wa salla wa hajja wa zakka wa in irtakaba al'azaima wa dhalla wa ibtada'a kaman anada ar-rasula wa 'abada al-wathan wa nabadha ash-shara'i'a wa kafara wa kafara billah wa nabadha shari'a wa yake cewa ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya sanya wanda ya imani da Allah ya imani da manzan Allah ya imani da ranar lahira yayi sallah yayi azumi yayi hajji yayi zakka ko da ko yayi manya manyan bid'o'i ya ɓace, ya zama ɗan bid'a ba zai taɓa zama daidai da man rasula wanda ya ja da manzan Allah ya ce bai yarda da manzancinsa ba ya bauta wa gunki ko ya yi watsi da dukkan wata shari'a da Allah ta'ala ya saukar ya kafirci ya ce Allah ta'ala ba zai haɗa wanda ya zama daidai da wannan ba sai zahabi ya ce walakin na bura'u Allah min al-bid'i wa Aliha. sai dai ba ruwanmu da bida'a muna barranta zuwa ga Allah daga dukkan wata bid'a da mazowa bid'a saboda haka a shi kansa kafirci hawa-hawa ne kamar yadda imani yake hawa-hawa na wani ya dara na wani na wani ya dara wani to haka shi ma kafircin yake hauhawa saboda haka tunda kafircin zai hauhawa to dole ne kuma sakamakon shi ma zai zama daban-daban wanda kafircin shi ya fi tsanani to sakamakonsa ya fi tsanani ubangiji ta'ala ya ce zai musu wannan zindahum azaban fawqa azabi, sai ce bima kanu yufsidun saboda abinda suke yi na barna wannan ta nuna cewa barnar da suke yi ba wai ta tsaya abinda suke yi ba ya tsaya a kansu ba a'a suna yin barna wacce take tana shafar jama'a tana shafar al'umma kamar yadda Allah ya sifanta kafirai wahum yanhauna anhu wa yan'auna an suna hana mutane su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su bi qur'ani a lokacin kuma wayan auna an su ma suna ƙara janye jikinsu wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun ba wasu suke halakawa ba face kansu ba su san da haka bane saboda haka ubangiji ta'ala yake gaya mana kowa akwai irin yadda zai rubanya masa azaba wa kullin da'if yace qala kullin da'if walakin la ta'lamun kullin da'if kowa za a rubanya masa gurgurdan irin laifinsa walakin la ta'lamun ba ku dai sani bane ku shi yasa kuke ta wannan fagamniya abdullahi dan mas'ud akwai ruwayoyi da yawa da suka zo daga wajensa na cewa zidnahum azaban fawqa al'azabi ce za mu ƙara musu azaba akan azaba ce ƙarin azabar da za a yi yana cewa za a ƙara musu azabar wasu kunamu ne waɗanda fiƙoƙinsu fiƙoƙin wato kunamar kan nakhlit diwal kamar dogon dabino wato haƙoransu da za su rika sara da shi kamar kace wani dogon dabino ne kaga nan wannan gabaɗe za su haɗe za su haɗe arne sannan ubangiji ya ce wa yau mana ba'afu fi kulle ummacin shahidan alaihi min anfusi Allah sake maimaita wannan jumla saboda adafin da zai yi a kanta waje ina bika shahidan ala haula a can ba a yi wannan adafi ba a nan za a yi wannan adafi sai ubangiji ta'ala ya sake maimaita waccan jumla wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim ranar da katina ranar da zamu tayarwa da kowace al'umma mai mata shaida min anfusihim daga jinsinsu wato daga cikinsu annabawan da Allah ta'ala ya tura wa kowace al'umma ta ce wani kulle ƙaumin had ubangiji ya aika ma kowace al'umma mai shiryar da ita um, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ubangiji ba wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta to wannan masu gargadin wannan masu shiryarwar su za su ba da shaida akan kowace al'umma waji'na bika shahidan ala haula muka zo kai shaida ga waɗannan suwa waɗannan da suka kafirce maka ala haula fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin in yakfur biha haula'i suwa ake magana sune waɗanda suka kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummarsa to Allah zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shaida a kansu. kamar yadda yake cewa a cikin suratul nisa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ina ji'na bika ala haula'i shahida yaya al'amarin zai kasance yayin da za mu zo da kowace al'umma da mai mace shaida muka zo da kai ka yi shaida ga waɗannan hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ka karanta min alqur'ani ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzil zan karanta maka qur'ani bayan kai aka saukar wa alqur'ani to kai kake karantar da mu alqur'ani kuma yanzu a ce ka ce karanta maka yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun daga wani sauraka sai ya karanta masa suratun nisa lokacin da ya zo kan wannan ayar kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud sai naga hawaye suna zuba daga idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace hasbuka hasbuka hasbuka ce ya isa ya isa ya isa kaga ba ce sadaqallahu alazim ba ce hasbuka hasbuka hasbuka ya ce ya isa ka ne ya isa ka ne wannan hawaye hawaye ne na rahama hawaye ne na tausayi saboda yana tuna sanda zai tsaya ga ubangiji yana gaya wa ubangiji cewa ya isan musu da saƙo amma sun tubire inda yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya so ne ba ɗaya daga cikin al'ummar sai da zai tafuta inda yadda yake so ne dukkan wani wanda Allah ta'ala ya halitta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna zai ba ma ummatul ijama ba hatta ummatul da'awa gaba ba ma wanda suka ce mun yadda kai manzo bane daga Allah suka yi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba su kadai ba duk wasu zuwa waɗanda suka suka tsinci kansu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a ce kowa ya tafi aljanna yana cewa misali na da ku kamar misalin wanda ya kunna fitila ne irin wannan kwari masu fada cikin wuta suna zuwa suna kai farmaki suna yana kwade su suna yana kore su suna amma duk da haka sai kaga wasu ta fadawa suna ta fada. yace to haka nake da ku a cikin haka nake da ku ina ta kokarin in kare ku kafa ku wuta amma duk da haka wasu ba za su ji ba sai sun fada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk batunsa ce al'ummarsa al'ummarsa al'ummarsa shi yasa Allah ta'ala ya goranta mana irin wannan baiwa da ya mana ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ce wani manzo ya zo muku daga jinsu azizun alaihi ma anittum duk abinda zai wahalar da ku yana masa girma duk abinda za ku sha wahala a kansa baya su cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli ba dan ka in matsawa al'ummata ba da sai in ce kowace sallah za su yi su yi aswaki inna hadha la waqtaha laula an ashqa ala ummati lokacin da ya fito bayan sallar lokacin da ya fito sallar isha'i dare ya tsala yace to wannan shine lokacin da ya kamata a yi sallar isha'i amma ba na so in tsananta al'ummata ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما هكا عائشة رضي الله تعالى عنها توسف تاشي ce ba a taɓa bashi shi abu biyu ba ga wannan mai sauki ga wannan ya fi sauki illa ftara aisarahuma sai ya zaɓi wanda ya fi saukin malam ya kun isman matukar bai zama laifi ba saboda haka haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke, rahimun bi hadhihi al yana ce ana rahmatun muhda ni ce ne ne rahmat da Allah ya kyauta da ita ga al'umma wa ma naka illa rahmatan lil sabansa da suka ga yadda kafirai suka rika suka rika nuna masa kiyayya da tsangwama da cutarwa suka ce ya rasulullahi ba za ka yi addu'a ba Allah ya halaka su ba za ka yi addu'a Allah ya halaka su ba ba za ka la'ance su ba yace inni lam ub'at la'anan wa inna ma bu'istu rahma ce ba a aiko ni in zama mai la'anta ba ba a aiko ni in zama mai la'anta ba an aiko ni ne in zama mai rahama in zama rahama in zama mai tausayi saboda haka wannan ayar da ya ji an ce zai yi shaida Tun da nan shaida ba shaidar sun musulunta ba shaidar ya zo musu da gaskiya sun kibi shi yasa aka yi ta'addi bi ala Waje wajina bika ala haula'i shahida kuma yawanci da garamerin ha'ula'i a cikin alkur'ani a shitabin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka samu kafirai ake ne kamar yadda muka ka'a wa iya biha ha'ula'i wa wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin saboda haka ya tuna cewa ranar da zai tsaya gaba ga ubangiji yana cewa ubangiji qad ballat na isar da sakon da ka aiko ni da shi ranar da zai ga an an gargada su an kada su kamar shanu zuwa ga wutar jahannama saboda haka wannan ta sa ya rika hawaye yace ya isa ya isa ya isa to shine Allah yake cewa a tuna musu a gaya musu su ranar da za mu tashi ko za mu tasarwa kowace al'umma da mai mata shaida waje ina bika shahidan ala haula mu zo maka da shaida a kan waɗannan sai ubangiji ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyana li kulli shay haga ana magana shaida sai magana ta faɗo kuma kan magana alqur'ani da zamantowarsa bayani wato dan a gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da isasshen sako wanda yake bayyane karara wanda ya kunshi dukkan wata shari'a da dan adam yake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana dukkan abin da dan adam yake bukatar ya sani na shirya abinda zai sa ya samu yardar Allah ya samu aljanna ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah ويبعدكم يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ban wani abin da zai matsa ku zai kusantar da ku ga Allah bai nisantar da ku daga wuce sai da umarce ku da shi ban bar wani abu da zai wato nisantar da ku daga Allah bai kusantar da ku daga wuce sai da na hana ku Abu Dharr al-Ghifari da Salman al-Farisi radiyallahu anhuma sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba sai da ya babu ilimi a kansa hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wani labari a kansa ce law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara gare shi sai ce to da Allah ya ba ku abinci ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsaye za su fita da safe cikin su yau, amma su dawo cikin su bulbul sun sun koshi wanda yana nuna maka sai an yi sa'ayi ba har kawai zaka zauna a gida ba kuma shikenan abincin ya fado maka ka ce ai rabon kwado baya hawa sama su kansu tsuntsayen fita suka yi bai ce sun zauna a cikin a cikin a shekarsu ba cewa ta gudu da sassafa ba suke fita sun tafi nema saboda haka kai ma ka dogara ga Allah ka tawakkali baya kore ka nema so haka anan yana cewa babu abinda bai koya mana ba salman al-faris yana gaya wani hudu yake cewa wani bai hudu da yake tambaye shi wai manzo Allah ya koyar da ku komai har shiga baya ba haya yace har shiga ba haya ya koyar da mu zaka shiga ban daki da biya bukatar ka annabi ya koyar da mu ya ce da mu kada mu kama ruwa da hannun dama kada mu yi tsarki da kada mu fuskanci alƙibla ko mu bata baya kada mu yi tsarki da rausin auraje bi azmin auraje kada mu yi tsarki da kashi ko kuma da kashin dabba wato hatta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada ilimi akan sa to amma a ce akwai wasu bangarori na rayuwa da za a ce babu bayanin su a cikin musulunci wannan ba haka bane shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun saukar maka da littafi wanda yake bayanin komai alqur'ani ya kunshi dukkan usulul shari'a duk wasu manya-manyan ka'idoji wanda ta karkashin su za a iya gina kowace irin shari'a ce alqur'ani ya zo da abubuwan da akan su zaka iya kiyasin komai idan ka hada wannan aya da ayar da ta gabata wa anzalna zikira, adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun zaka zaka fahimci cewa bayanin guda biyu ne akwai bayanin da Allah ta'ala yayi akwai kuma bayanin da ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bashi wannan mukamin anan ya ce alqur'ani tibyanan ne da kulli shay kaga wannan bayanin ba shine wancan bayanin da ya gabata a ayar da muka karanta bara ba wacce take cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da wa'azi da qur'ani dan kai wa mutane bayani kaga shi qur'anin kansa tibyana li kulli shay ya faɗi cewa ayi sallah ayi zakka ya faɗi usulul shara'i ya faɗi abinda al'umam gaba ɗaya masu hankali wanda suke kan fitrarsu fitrarsu wata karkace ba suka ittifaki a kansa qur'ani ya faɗi wannan a nan gaba ayoyin da za su zo ubangiji zai ba mu a dunkule irin abubuwan da ƙur'ani ya zo da su wanda a kansu za a ke gina dukkan wata shari'a wacce take daidai da fitira ta ɗan adam Allah ce tibiyanar da kulle shai wa hudan wa rahmatan wa bushira ɗin musulmi. mun saukar maka da wannan littafi don ya zama bayani ƙarara ga dukkan komai sannan ya zama shiriya ya zama rahama ya zama bushara ga musulmi ya zama shiriya alkur'ani shirya ne shi yake shiryar da mutum daga bata zuwa shiriya daga duhu zuwa haske inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa idan kana ganin cewa hanyar da kake kai mai kakkiya ce to ta alkur'ani ta fi ta miƙewa shi yana shirarwa lillati hiya aqwam a bangaren aqida ne a bangaren ibada ne a bangaren mu'amala ne a bangaren akhlaq ne a bangaren siyasa ne a bangaren zamantakewa na iyali ne ko a zamantakewa na mutane ko kasuwanci ko alakar ƙasa da kasa mutum shi kadai ko cikin taron jama'a ya yahdi lillati hiya aqwam shi yasa ka duba a cikin sallolin mu kira muke yi Allah ya shiryar da mu ihdinas siratal mustaqim sai ubangiji ta'ala bayan fatiha a tartibin mushaf sai ya zama na alif lam min zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin abinda kuke nema na shari'a din ga inda za ku same shi shine wannan littafin alqur'ani ana gama karanta fatiha a tartibin mushaf kana gama karanta fatiha abinda zai biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu shakka a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne abinda kuke nema ihdinas siratal mustaqim ga inda zaku sami al ila siratal mustaqim shine wannan littafin alqur'ani hudan shiriya ne ga dukkan waɗanda suke neman shiriya ubangiji ta'ala ya sifanta Alƙur'ani. da cewa waraka ne ya sifanta shi da cewa rahama ne ga muminai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa illa khasara ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa muminai su kadai za su mori wannan alqur'ani su kadai za su saboda su suka yi imani da shi su suka yadda da shi su za su yi aiki da abin da yake ciki amma waɗanda suke azzalumai kullum abin da yake ƙara musu shine hasara saboda kullum aka saukar da Alƙur'ani suka kafirce to wannan kafircin su ne yake ƙara hauhawa kaga asara ce take ƙaruwa a kansu duk sanda wata aya su sauka wala yazidanna kathiran min ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra Allah ce da yawa daga cikinsu abinda muke saukar maka daga ubangijinka zai rika ƙara musu ɗuguyanan wato jeje da kai da kafirci wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun ubangiji yace idan muka saukar da aya a cikin alqur'ani za su ce ayyukum zadatu hazi imana cikin kuwane ne ayar nan ta kara masa imani Allah ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka yi imani sai wannan saukar ayar ya kara musu imani saboda haka su yi ta farin ciki ga wani ga wata ibada ga wani abu da za su kara samun kusancin Allah ya san saboda haka wannan ya kara sa musu ka kara musu kaimi na bautar Allah su yi ta farin ciki wa amma lalzina fi qulubihim marad amma wanda cuta ce a cikin zukatansu zadat zadatuhum san ila rijsihim sai ta ƙara musu datti kazanta a cikin kazantarsu shi ya sa yasa anan ubangiji ya ce lil musulmi a wani gwace lil mu'minin hadha sa'iru min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun saboda in ba da imani ba mutum ba zai mori karantarwa ta alqur'ani ba ba zai mori shirya da take cikin alkur'ani ba haka alkur'ani tibyana bi kulli shay abinda ake nufi ya kunshi dukkan usulul shara'i gaba daya ya bayyana su sannan sunna ta zo ta bayanin wasu daki daki sunna ta bayanin wasu daki daki alkur'ani ya ce ayi sallah ayi zakka ayi azumi aje hajji amma ba a faɗi a ɗaiɗai abin a ƙalailaice ya za a yi waɗannan abubuwa ba sai da sunna ta zo ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani sallah ga yadda za a yi ta azumi ga yadda ake yin sa zakka ga yadda ake yin ta hajji ga yadda ake yin ta yace sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum sauraka ubangiji ya farlanta wa annabi ya farlanta wa wannan al'umma da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa da'a yi masa biyayya gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa mayar da al'amari gare shi فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجي نور إيمان بزيوبا سي أن كيه كنشي زواغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله haka ubangiji ya yi umarni cewa a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wa in tuti'uhu tahtadu idan har kuna son ku shirya idan har za ku masa da'a to za ku shirya in ba za ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a ba to ba za ku shirya ba saboda haka tibyanan bi kulli shay yana nufin Allah ta'ala ya bayyana abubuwa a dunkule annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bayyana su filla filla yadda ake yin su don haka cewa alkur'ani shi kadai ya wadatar da mutum ko babu sunna shi zai iya bautar Allah wannan halaka ce mutum ya ce shi ko bai koma ga koyarwar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama zai iya wadatuwa da alkur'ani shi kadai yayi hujja da wannan ayar ya ce ai Allah ya ce tibyana li kulli shay yayi bayanin komai ko ya kawo ayar cikin suratul al'an'am ma farratna fil kitabi min shay' wanda wannan ayar tana magana ne akan lauhul mahfuz ba tana magana ne akan alqur'ani ba to ya kawo waɗannan ayoyin ya hujja da su akan cewa shi ya wadatu gabarin alkur'ani wannan babu shakka halakakke ne halakakke ne domin anan yana cewa ya wadatu gabarin dukkan koyarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya wadatu gabarin dukkan shiryarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yana ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani amfani kawai da wasu kita kamar ambulan ne kawai an ka maka wasikar ko an samu maka kudi a cikin ambulan ka kwashe kudin ka yadda ita to annabi ya fi karfin haka Allah ya dora masa alhakin yayi bayanin alqur'ana ya dora masa alhakin yayi bayanin yadda musuluncin yake a hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad sunan Abi Dawud da jami'ar tirmizi hadisi sahihi uh, ibnu maja da tahawi da surwaito shi daga abi rafi radiyallahu anhu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'ulfiyan na ahadakum ala arikatihi ya tehil amru min amri mimma amartu bihi aw haitu anhu فيقول لا wajen ما وجدنا في كتاب fala annabi وإلا فلا النبي صلى الله عليه وسلم كدا كسكرة إنسان وديدك تشكينكو yana kwance akan karagarsa kan kujerarsa wani al'amari ko wani umarni daga cikin abin da na umarni da shi ko na hana ya zo masa sannan sai ya rika cewa la'adiri ni fa ban gane wannan ba mu abin da muka samu a cikin littafin Allah shi za mu bi in ba mu samu alkur'ani ba za mu ba annabi ya ce kada kuskura a kamo wannan mutum a gabana da gobe kiyama hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da tirmizi da mustadrak na hakim da musnad imam ahmad hadisin miqdad miqdam eh, eh, miqdam eh, ibn ma'di karim yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ala yushiku rajulun sha'ban shab'ana ala arikatihi يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله النبي يتي أنبان القرآن أنبان وأنا أبو كتم كتنسا تتي سنرسا يتي لوكتي يا كسا da mutum zai ce koshi ya kwanta akan gadansa ya rika cewa abi alqur'ani shi kadai abinda kuka gani a cikin alkur'ani na halal da haram su za ku yadda da su abinda baya ciki ka ku yadda Ya ce wa inna annabi ya ce wa inna ma harrama rasulullah kama harrama Allah abinda duk manzon Allah ya haramta kamar yadda daidai yake da abinda Allah ya haramta Allah ta'ala ce cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda yayi wa manzon Allah da'a to Allah yayi wa saboda haka wanda yake son ya zama mai da'a ga Allah ci da sai zama mai da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in har kuna son Allah to ku bi ni wato in har ka da gaske kana son Allah kana son alqur'ani kana son maganar sa to bi manzon Allah ya zaka ka bi shi ya yayi gaba ka bi shi a baya ko ka bi sunnarsa ne ka bi sunnarsa idan aka ce fattabi'uni ittiba ana nufin ka mutum a baya a baya inda ya zauna ka zauna inda ya tashi ka tashi ko ku ana nufin abin da ya koyar da kai yi aiki da shi in kaga abu a wajen ka kwaikwaya. wannan shine al-ittiba to Allah ce fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullah in kuka yi haka ne Allah zai so ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin Abu Hurairah taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahum uh, lan ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati hatta yarda bar muku abu guda biyu ku rike matukar za ku su ba bace ba littafin Allah da sunnata ko ba za rabu ba haka zo tare da zan zan zo ga dausayi na ranar gobe kiyama shi yasa za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun a lokacinsu sun ja kunne ga waɗanda suke bijire wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama su ce alkur'ani za su bi imran ibn husayn wani mutum yana da irin wannan aqidar imran ibn husayn ya ce innaka rajulun ahmad ce kai wawa ne sakare ce kai sakaren mutum ne أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة القرآن أكو إن أكتشي أزهر ركع بيوتي raka a hudu ce afwan alqur'ani akwai inda kace azan raka a hudu ce kuma sannan za a yi karatu a koyi ba za a bayyana ba ce Alƙur'ani akwai inda ka faɗi la'asar raka a hudu ce ita ma za a koyi karatu a alkur'ani akwai inda aka faɗi magariba raka uku ce kuma za a bayyana karatu a raka biyu a ɓoye a ta ƙarshe a isha'i akwai inda aka raka a hudu ce kuma za a bayyana karatu a raka biyu a ɓoye a na biyu na ƙarshe a subayi akwai inda aka gani alkur'ani an ce raka biyu ce duk annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan bayani to kuka ce za ku bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ku bace kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa law taraktu sunnata nabiyikum la dalaltu in kuka bar sunnar annabi ku sai ku bace haka duk batar da kaga duk wani bata ga mutane sun fada cikin dalilin sa kaucewa sunnar annabi sallallahu alaihi Za zaka ga duk wani Muslim duk wani mai kawo gyara a cikin al'umma da yazo kawo gyara sai da ya dawo da mutane kan sunna sannan aka gyaru babu wani wanda ya zo da gyara kuma ya ce shi ba ruwansa da alkur'ani ko shehu usman dan fudu da ya zo jaddada wannan musulunci a kasar hausa sai da ya dawo da mutane kan sunna ya yi littafinsa ihya'us sunna wa ihmadul bid'a bayanul bid'a shaytaniyya sai da yayi a dawo kan sunna don ba kan sunna ba da za a bi fagamniya za a yi kawai mutane za su yi ne suna tara gamza ba za su gane hanyar ba saboda haka dole sai mutane sun sun dawo kan tafarki sannan za su abin nan mutarrif ibn mutarrif ah, ah, ah, shakhir wani mutum yana cewa kada ka rika ba mu hadisi mu ka rika kawo mana aya mu aya kawai za ka rika kawo ka kawo hadisi ya ce da shi lana bighi bil qur'ani badala ba za mu canza alqur'ani mu kawo wani ba amma muna son mu kawo wanda ya fi mu sanin alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauraka tilas zaka fassara alqur'ani sai ka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ne zaka ga fassara da take tacacciya gangariya fassarar da babu kumbiya kumbiya a ciki Allah ta'ala ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wa Yan uwa muna farin cikin shaida muku cewa uh, muna cikin